This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31 da da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da Nol FM. Haka kuma ana iya sauraro ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum tare da fatar kun tashi lafiya da mai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da Sahabo Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. Jam'iyyar AKP mai mulki a kasar Turkiya ta sami rinjaye da ya bada mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya Lahadi. hakanan a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka ya gana da shugaban uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu kasashe da ke asiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda su ko waɗanda kasashe ke ta yancin bil'adama rundunar 'yan sanda a bangladesh kuma ta ce tana binciken wata kungiyar tsagera masu igirarin islama dangane da wasu mummunan hare-hare da aka kai kan wasu mawallafa biyu To bayan kun gama shan labaran duniya za ku ji sakamakon zaben cike gurbin ɗan majalisar dattijai da aka yi a jihar Borno, sannan kuma zan goya bayan shi president muhammad buhari a kan yaki da yake yi game da uh, zancen boko haram da sauransu a north east gwamnan jihar imo rochas okorocha kenan wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar apc za ku ji karin bayani an jima kamar kowace ranar litinin kuma ibrahim alfa zai gabatar da ciki da gaskiya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'ar akp ta shugaban turkiyya recep tayyip erdogan ta samu rinjaye da ya bada mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi gabanin lokacin zaɓe da aka yi a jiya lahadi nasarar ta mai da kasar karkashin mulkin jam'iyya ɗaya wata biyar bayan da ta rasa wannan rinjaye da take rike da shi a fiye da shekaru goma bayan da kusan aka gama gida dukkan ƙuri'u safiyar yau litinin alkaluma sun nuna jam'iyyar akp ƙasa da kashi hamsin na ƙuri'un ta samu wadda ake hasashen zai ba ta aƙalla kujeru 316 majalisar mai wakilai 550 gibi mafi girma fiye da abin da aka yi hasashe sakamakon farko-farko ya nuna jam'iyyar 'yan hamayya ta chp da kaɗan ta za ta haye kashi 25 cikin 100 shugaba erdogan ya ayyana zaben cikin watan yuni bayan da jam'iyyar akp mai mulkin kasar ta rasa rinjaye da take da shi a majalisa kuma prime minista ahmed davutoglu ya kasa kafa gwamnatin haɗin gambiza sawoyi bayan da aka rufe rumfunan zaɓe a jiyan erdogan ya kira sakamakon zaɓen a zaman jama'a sun zaɓi zaman lafiya da kuma amana haka ya ya kira zaben a zaman sako ga 'yan tawayen kurdawa da ke kudu maso gabashin kasar cewa babu yadda za a yi tarzoma ta tafi daidai da tafarkin demokradiyya a gefe ɗaya kuma firaministan ƙasar fitogulu ya kira jiyan a zama rana ce ta nasara haka zalika ya ce muna tawali'u jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu kasashen da ke asiya ta tsakiya waɗanda ake zargi da laifin zama ƙasashen da suka fi kowace keta 'yancin bil'adama a duk faɗin duniya. Ziyarar da Mr. Kerry ya kai Asiya ta tsakiya ta zo ne bayan rangadin da ya kai Turai da kuma gabas ta tsakiya. A jiya Lahadin ya gana da shugabannin ƙasashe biyar waɗanda suke ƙarƙashin ikon tsohuwar tarayyar Soviet da suka haɗa da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan. Ƙasashen da suke nuna damuwa akan sake kunnowar ƙungiyar Taliban a Afghanistan da kuma shigar da 'ya'yan ƙasashen cikin ƙungiyar ISIS. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya yi magana kan waɗannan batutuwa a Ghana da suka yi a birnin Samarkand. jama'an Amurka suna kallon ziyarar da Mr. Kerry ya kai a zaman matakin ƙara tabbatarwa ƙasashen da suke yankin Asiya ƙarfin dangantakarsu da Amurka. a daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da rasha ke taɓarɓarewa haka kuma akwai matsin lamba akan mr kerry da ya yi magana a kan rashin mutunta hakkin bil'adama da shugabannin suke aikatawa rundunar 'yan sanda a kasar bangladesh ta ce tana binciken wata kungiyar tsagera masu ikirarin islama dangane da wasu mummunar hare-hare da aka kai kan wasu mawallafa biyu lamarin ya ne a daka babban birnin kasar ranar asabar yan sanda suka ce suna binciken wata kungiya da aka haramta mai suna ansaula bangala ko abt a takaice a zaman wacce take zargi da kai wannan hari ranar asabar da ta shige amma wata kungiya daban mai kiran kanta alkaida a wani yankin nahiyar asiya ita ma ta ɗauki alhakin kai wannan hari hukumomi suka ce wasu mutane uku ne suka kai wa mawallafi ahmed rahim tutul da wasu marubuta biyu har ya ofishinsu ranar asabar suka harbe su suka kuma daba musu wukake duka mutanen uku suna kwance a asibiti yan sanda suka ce ahmed yana cikin mawuyacin hali a wani hari na daban kuma an sami mawallafi faisal arafin dipan an kashe shi shi ma a ofishinsa To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar mayakan sa-kai ta Al-Shabab da ke Somalia ta ɗauki alhakin wani mummunan harin da aka kai kan wani otal a Mogadishu jiya Lahadi inda ta halaka akalla mutane goma sha biyu ciki har da mai hotel ɗin. Wani kwamandan sojoji da kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar guda biyu. Hukumomi sun ce mayakan sa-kan sun tada nakiyoyin da aka ɓoye cikin wata mota a ƙofar shiga hotel da ake kira Sahafi da ke Mogadishu babban birnin ƙasar. bayan fashewar sai 'yan bindigan suka kutsa cikin hotel ɗin mai farin jini ga jami'an gwamnatin ƙasar da wasu manyan 'yan kasuwa ministan tsaron ƙasar abdulrazak umar muhammad ya gaya wa muryar amurka cewa maharan waɗanda dukkansu jami'an tsaro sun kashe su suna sanye da kayan sojojin ƙasar burundi wanda ya ce tana yiwuwa sun samo su ne ko kuma sun sato su ne a lokacin da suka kai wani mummunan hari kan sansanin sojojin na Burundi da ke Ligo cikin watan Yuni. Cikin waɗanda aka kashe a harin hadda General Abdulkarim Yusuf, wani tsohon kwamandan sojoji wanda ya jagoranci farmakin da ya tilasta wa ƙungiyar al shabab barin birnin Mogadishu a shekara ta 2011. Shi wannan janar ɗin ya sha tsallake rijiya da baya a wasu yunƙurin halaka shi da ƙungiyar al shabab ta yi. Kakakin ƙungiyar Sheikh Abdulaziz Abu Musab ya tabbatar da cewa kungiyarsa ce ta kai harin a wata sanarwar da ya gabatar jiya Lahadi. rundunar sojin ruwa ta amurka tana shirin tura wata na'ura mai shiga karkashin ruwa domin tantance ko baraguzan jirgin ruwa da aka gano kusa da bahamas na jirgin dakon kayan nan ne mai suna el faro wadda ya bace lokacin da aka yi wata mahaukaciyar guguwa cikin watan jiya ana sa ran rundunar ta fara aikin tun jiya lahadi kamar yadda aka gani cikin wata sanarwa da hukumar kula da lafiyar zirga-zirga ta amurka ta bayar jirgin mai tsawon kafa 790 ya bace ne a farkon watan jiya da ma'aikata 33 a cikinsa lokacin da mahaukaciyar guguwa da aka lakaba suna wakin ta fatattaki yankunan hukumomi suka ce suna shirin su yi safiyon baraguzan da zimmar gano akwatin tara bayanai na jirgin wadda ake fatan zai samar da bayanai kan abin da ya faru idan sun gano gawarwakin mutane lokacin da suke tantance baraguzan sojojin ruwan na amurka za su yi kokarin su fitar da su kamar yadda kakakin hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar ababen hawa na amurka peter nutson ya faɗa matukin jirgin ya aike da sakon neman doki cewa injunan jirgin ruwan sun daina aiki kamin jirgin ya ɓace yayin da yake kan hanyarsa da ke daga jacksonville florida zuwa san juan a yankin puerto rico labarin duniya kuka gama je. Gwamnonin jam'iyyar APC sun yi alkawarin ba da duk wani taimako da goyon baya a kan yaƙi da 'yan Boko Haram. Rocha Sokorocha gwamnan jihar Imo wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin ne ya furta haka a hira da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya yi da shi. Mun yarda cewa zan goyi bayan shi President Muhammad Buhari a kan yaƙi da yake yi game da eh, zancen Boko Haram da sauransu a North East. wannan mun ba da goyon bayan mu da bisa da yanzu mun zo na mun shawara cewar ya kamata mu taimaka wa wanda sun shiga wahala kan maganan boko haram da sauransu a sam a taimake su wannan mun ba da goyon bayan mu kuma mun da ma president cewa yana bukata mu taimake shi kowace hanya a gaya mana zama ba da goyon bayan mu kusan shekara shida kenan ana ta fama da wannan yakin boko haram amma gashi hawan shi buhari an so mu samun galaba da nasara akan wannan kasan wato shi buhari da kansa ma in ka lura tun da hawa mulki abubuwa sun fara a canjawa misali magana wata latriki da zancen boko haram don halinsa ne an san shi mai gaskiya ne kuma ya fada abu zai ya yi magana kuma mutane sukan doketa da zurfinta muhimmancinta domin sun sai a baya wasa sai ya sa kaga da ya magana cewa boko haram din nan ya dagar da su chief of army staff da chief of air staff da sauran su ce su koma can ba ba kake ba za a zo na abuja ana yakin borno amma yanzu an kai yakin har ga wajen yan boko haram to wani matsala kuma shine har yanzu akwai maganan yan tada kayan baya na batun yan masop dinna yanzu eh, maganan masop wato eh, na tabbatar mutanen najeriya cewa ba su da goyon baya kowane gwamna ko kuma wani babban mutum na kasar ibo babu wani da irin iskancin da ake yi dinnan nan kamar da aka fara zancen boko haram nan ita ce kuma ba mu gane kanta ba bawon da ya sa su bawon da ya sa su su wani abin don mu abin da buka buka da yanzu ita ce zaman lafiya ka yi bore ka zo ka sa arewa ka zo da ka yi bisa ka lafiya kana arewa ka zo yi land ka zo abin ka lafiya to ita ce abin amma a matsayinku na gwamnoni da kuma shugabannin siyasa na wannan yankin kun kira su kuka yi musu bayani cewa wannan abu da suke yi baya da kyau to abun ba to ba ba gani kayanta ba wani shugaban su baka sani ba in ka kama wannan ya ce ai ba ruwansa baya ciki ka kama wani ya ce ba ba ruwansa ba ya ci abu da muke ci a kasan nan duk abun da za a yi a samu zaman lafiya ita ce fatan kuma ibo su yanzu ba su a cikin wani magana masaf abu da muna bukana yanzu shi a mana a yi musu hanyar su a bar su suna kasuwancin su a ba su ruwa a ba su wuta lantarki na su kira mai masaf zai musu mr richards okoroche kenan abdulhab muhammad mai amurka daga bauchi a nigeria can maiduguri kuma wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya auko da rahoton cewa an bayyana sakamakon zaben cike gurbin da aka yi a jihar borno Babakaka Bashir Garbai of APC have certified the requirement of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the wina. Profesor Muhammad kenan jami'in da ya bada sakamakon zaben mai gurbin dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓan Borno ta tsakiya da kuma ya bayyana Honorable Babaka Bashir Garbai na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u mafi rinjaye wato ƙuri'a dubu ɗari da ashirin da da tara yayin da Honorable Kaka Bolori na jam'iyyar PDP ke biye da shi da ƙuri'u dubu da uku da shida. Sai dai tuni jam'iyyar PDP ta yi watsi da wannan sakamako inda ta kira hannu akan sakamakon zaben wanda dan takarar jam'iyyar honorable kakabo lori ya ce suna shirin kalubalantar wannan sakamako a gaban kuliya um, eh, eh, it's not free and fair akwai agents namu da sun tafi wajen su idp camps su polisawa suka hana su shiga in the first place we have to battle su shiga wajen ina ji ba su fahimci cewa gwamnati ya canzu ana so kowa ya daidaita sau da sauransu ba waɗanda suke da gwamnati wani anguwa ko kace eh, sun tafi ma sun ci election ba za su ba su tafi ba domin mutane sun dauka duk wanda yake tare da buhari eh, mutumin kirki ne to buhari is an individual apc is a political party shine mutane abin da ba su gane ba honorable muhammad tahir mangune dan majalisar wakilai ne wanda ya karbi sakamakon zaben na jam'iyyar apc ai dama siyasar najeriya koyaushe in aka yi zabe mutanen da suka fadi sai su ce an tafka magudi amma ai mutane sun zo kuma daga akwai 'yan jaridu akwai observers sun yi yawo sun gan komai da komai kuma sun tabbatar cewa wannan jama'an borno central ne suka fita suka yi zaben nan ba tare da wani magudi ba kuma da aliyu abacha dai shine jami'in da ya jagoranci masu sa idanu kan yadda aka gudanar da harkokin zaben da aka turo daga babban birnin tarayya abuja to ko irin kurakure ne za a iya cewa sun gwana a cikin wannan zabe eh kurakure shine wani lokaci maganan tom na kadrida wani lokaci yakan ki identify eh, yatsan wayansu to wannan shine muke gani shi ainihin har yanzu kuma kara himma su gyara shi sosai domin akwai zabuka da yawa masu zuwa sai a gyara daga nan a gyara din a samu daidaituwan demokradiyya a najeriya To ko menene sabon zababben dan majalisar wato Honorable Kaka Bashir Garbe ke da shi ga al'umman jihar Borno? A dama abin da ya kamata mu gyara a kasanmu mu mu gigina wayannan gida garuruwa mutanen nasu koma garuruwansu kuma akwai matasa yara wanda ba su da aikin yi ba su da abin yi kuma za mu hada gwiwa da kuma shi gwamnatin tarayya saboda a zo a yi musu wajeje wanda za koya sana'a bayan haka kuma mutanen nan waɗanda ba sa makaranta a kai a sa su makaranta don makarantar nan shine jarin kowa don za a ga yara kanana ko a cikin birnin maiduguri yara kanana wanda ba sa makarantar allo ba sa makarantar ta na zamani duka za a gansu suna yawo ba abin da suke yi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kabi kabi Rasulullah khayal aata hai khud yaushe zuciya ta तना तसनता है कि जैसे मुझको बनाया Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da zamu gabatar da ciki da gaskiya. wallahi azim da ni nayi zan amsa kuma wallahi azim ba ni ba kuma ba zan amsa ba kana nufin ba kai bane da kai ba ni bane wallahi ubangiji Allah ka bayyana duk wanda yayi ko da ɗana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roƙe ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri. ina za a tura shi. Ta wannan layi ma'ana wannan kati kaci ne MTN. Sai dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN din. Ye? shi kuma kuna da MTN. Eh dan ubanka ce gidan iska. Ina yin ka. Sarkin aljannu ya ce dan ubanka. Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya muka tattauna da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke Kano kan batun wata amarya mai suna Aisha wadda aka shiga har cikin gidanta aka kashe ta, aka kuma yi mata fyaɗe a bisa alamu. 'Yan sanda sun kama wani abokin mijinta mai suna Muhammad Zahir da kuma wani makwabcinsa wanda aka same shi da tsani na wannan gida a hannunsa, wanda kuma ya ce a ranar da aka kashe wannan mata ya shiga ne ya ɗauko aro kuma an ga alamun cewar watakila da tsani aka yi amfani aka fita daga cikin wannan gida tunda an samu ƙofa a rufe. A makon da ya shige an sake gurfanar da su a gaban kotu, to amma an ɗage shari'ar sai nan gaba a cikin wannan sabuwar wata da muka shiga. Bari mu faro da batun shi abokin nasa Muhammad Zahir da kuma tambayar da na yi ma shi ɗan jarida abubakar haruna galadanci a kansa. menene su 'yan sanda suka gani har ya kai su ga shi abokin mijin matar. e bayanin da suka yi cewar zuwan da ya gidan na farko na cewar ya zo shi ma kun abin da bai musa ba na cewar da safe ya zo gidan wajen mai gidan ita amaryar sai ta bayyana masa cewar ai mai gidan baya nan ba a nan ya kwana ba a gidan uwar gidansa ya kwana don haka ya ce to bari ya tafi ya neme shi a waya shi zuwan da ya gidan shi ne yan sanda suke sa da cewa lalle yana da masaniya dangane da mutuwar matar tasa kuma abin da suka ce a tuhumar da suka yi masa ya amsa amma da aka zo kotu sai ya musa cewar ai tsorata yi a can wajen su saboda kar su da ke shi ko kuma wani abu makamancin haka shi yasa ya amsa cewar eh lalle ya zo ya shiga gidan amma da aka zo kotu ya ce ya zo gidan amma iyakacin sa kofar gida sannan kuma da abin nan ya rufe na spam da suka su 'yan sanda suka ce sun samu a wandansa a binciken da kuma likita ya yi na cewar yana da alaka da na jikinsa da kuma wanda aka samu a jikin ita marga ya aisha lokacin da 'yan sanda suka zo suka ɗauki gawata daga gidanta suka tafi da ita asibiti. an bayyana yadda aka yi ya fita daga cikin gidan ne ganin cewa an zo an samu wannan kofa a kulle. Eto eh su kansu tambayar mu kanmu a lokacin da muka yi wasu rundunar 'yan sanda ta jihar Kano kenan sai suka alakanta abin da cewar ai wannan tsani da aka zo aka ɗauka a lokacin da aka yi abin duk ya faru a lokacin abin ya faru don haka da aka gama abin da ya faru da suka yi wa ita matar gidan wato marigaya aisha ta yaɗe suka yi amfani da wannan tsanin da suka rufe kofar ta ciki suka taka suka hauro suka fidda tsanin abin da su bayanan da suka yi mana kenan su ainihin mutum biyun da shi abdu zahir da wannan shi mai gyaran wuta bakocin shi wato muhammad din a halin yanzu dai suna abin nan suna an kai maganar gaban kotu kuma kotu ta ba da umarnin a tabi da su wato gidan maza a tsare da aka karanta musu tuhumar da ake yi musu su sun musa. Shi ma Muhammad Zahir ya yi magana da 'yan jarida lokacin da aka fara gabatar da shi ga su 'yan jaridar a nan Kano. ƙarar shi muke fita kasuwa. to kamar yadda muka saba kullum muna fita kasuwa tare da shi sai na biya mai fita kasuwa gida da na biya mai fita kasuwa gida na je ne misalin karfe tara da rabi da na je misalin karfe tara da rabi sai na yi nokin sai matar gidan ta bude da ta bude sai ta tambaye sai ta tambayi waye na gaya mata sai ta bude da ta bude sai ta ce baka san cewa ba anan gidan ya kwana ba na ce mata eh ban sani ba wallahi sai da ce to sai a je can a neme shi na ce ina kenan ta ce na fi ta sani a gidan uwar gida a kwana ce mata to sai an jima na tafi misalin karfe goma sha biyu aka samu wasu 'yan ta'adda waɗanda ba a san ko suwaye ba aka ce an je an kashe ta kuma an mata fyaɗe tutararrun ba kai bane gaskiya ba ni bane amma a wurin yan sanda kamar yadda bayani ya tabbata cewa ka su wannan laifi cewa kai kana da hannu ni ban amsa ba kuma wallahi ba zan amsa ba abin da ban yi ba wallahi azim da ni na yi zan amsa kuma wallahi azim ba ni ba kuma ba zan amsa ba kana nufin ba kai bane da kai ba ni bane ba wallahi mahaifiyarsa ma ta ce ba ta yarda shi ne ya aikata wannan abu ba to amma kuma ta ce tana addu'ar Allah ya fallasa duk wanda ya aikata wannan ta'asar ko da kuwa ɗan nata ne. Suna na Hajiya Fatima Saminu Muhammad. Wanda ake zargi ni mahaifiyarsa ce. Shi Kuma shi babba Abdulzahir Saminu Muhammad. Ni abin da nake jin takaici nake ike bani mamaki. ashe abota takan zama yaudara da cuta da ha'inci ɗan shekara arba'in ya hira ya abota da ɗan shekara ashirin da hudu saboda ina kallon sa ne ba shi da wayo to da ikon Allah ni abin da zan ce ubangiji Allah ka bayyana duk wanda ya yi ko da ɗana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roƙe ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri eh, idan kuma su daga can wurin yan sanda sun ce shi wanda ake tuhumar ya amsa cewar shine har ya to ai sun ce ba su tabbatar ba kuma ko da shi mijinta ike yawo ike cewa wane ne ai ya kamata shi wanda ya riga an har mutum ya ce yayin to a ji ta bakinsa a ji ta bakinsa in ya so sai i faɗi abin i a lokacin da aka riga aka koya ya zo ya same shi ka'in da na'in ko koyaya amma nuna nan makocinsa sun ba da statement din cewa a lokacin da ya riga izo buga gidansa shine mutum na farko wanda ya zo kan gawon matarsa kuma in har gaskiya ne a lokacin da ya zo ya tarar da matarsa a masa wannan aika aika akwai medical report da ake yi me ya hana ya dauke ta ya kai ta asibiti a tabbatar da cewa akwai kinga da ake ake yin test akwai akwai wannan gwaje-gwaje da za a yi na likita wanda za a tabbatar cewa ga wanda ya kashe ta to me yasa ba a yi yi wannan ba aka rungunta aka yi wa yarinyar nan sutura aka tafi aka je aka kai ta mu korafin da muke kenan mu kawai burin mu ubangiji Allah ya ba mai gaskiya gaskiyarsa kowane ne ko da ko dan da na haifa ne in dai hashe wannan ubangiji Allah ka bayyana shi ni kawai abin da nake bukata kenan ubangiji Allah ya tabbatar da gaskiya idan kuma da wani kulle a ciki to duk wanda ya riga ya ubangiji Allah ka warware shi ka bayyana gaskiya ni a matsayin ki na mahaifiyarsa ne da awaki kin yarda cewa ya laifin ni wallahi wallahi tallahi a matsayina na mahaifiyarsa ban yadda da ya aikata ba sabili da irin tarbiyyar da na bashi ko sigari ɗana baya sha ko sigari ɗana baya sha kuma shi wallahi ko annansa baya iya hukuntawa in suka yi laifi ballantana masu sauraro idan aka koma kotu za mu zo mu ci gaba da wannan batun to amma idan kun tuna kwanakin baya mun yi shiri kan wasu 'yan damfara da suke kiran mutane a waya su ce wai su aljanu ne da alamun har yanzu waɗannan 'yan damfarar ba su daina ba to amma kuma da alamun cewa jama'a ma sun fara samo hanyar yin maganin waɗannan aljanun ƙarya. Dama maganar da aka yi na ci wata magana da aka yi na rawar ruwa aka yi magana da sahiyar za a kira zan kira ajiyar da za a yi. za ka iya. In sha Allah zan iya in Allah yadda. insha Allah zai iya lalle kan idan ka auri ɗan mu lalle kan za ka samu gata na duniya ubangiji Allah samu dace lalle kan kuma za mu ta maka ubangiji Allah samu dace darajar zan Allah sallallahu alaihi sallam. saboda haka mun maka sauki da haka abinda ba bada sadaki dubu tayya goma dubu to ubangiji Allah ya saka da alheri saboda haka zaka sai wannan abin magana na adadin ta ma goma to sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da to eh. to ta ina za a tura shi ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN to eh, za mu baya na su je su fansa da shi to shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN din eh shi kuma kuna da MTN eh eh dan ubanka shege dan iska sarkin aljannu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka kare ka mance ka mance daukar da kuka yi da wani a Sokoto ina jinka hirar da kuka yi da wani a Sokoto kai in dan ubanka in aljannu ne kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana in da kasar masallaci kasar masallacin ubanka mm-hmm. dan iska mm-hmm. ina jin ka in har kai kai aljinin kirki ne in akwai abin da ka iya min kai min wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san MTN <laughs> a kasance da mu a cikin shirin mu na gaba domin jin cikakken yadda wannan bawan Allah ya yi da dan damfarar kuma za mu sake waiwayawa mu sanya muku muryar wannan shi dan damfara a lokacin da ya nemi damfarar biliya a Sokoto ya yi ta canja murya wai shine sarkin aljannu ko ɗiyar sarkin aljanu ko sarkin fadar sarkin aljanu da dai makamantansu. Daga yau duk wanda ya kira ka a waya wai shi aljani ne to ka gyara zama ka zuba masa duk irin zagin da ka ga dama domin kuwa ɗan damfara ne kawai. A huta lafiya. Ga takaitattun labarai kafin mu sallama. jam'iyyar akp ta shugaba turkiyya recep tayyip erdogan ta sami rinjaye da ya ba da mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi gabanin lokacin zaɓe jiya lahadi nasarar ta mai da ƙasar karkashin mulkin jam'iyya ɗaya wata biyar bayan da ta rasa rinjaye da take rike da shi da shekaru goma bayan da kusan aka gama gida dukkan ƙuri'u safiyar yau litinin alkaluma sun nuna jam'iyyar akp tana da ƙasa da kashi 50 cikin ɗari na ƙuri'un wadda ake hasashen zai ba ta aƙalla kujeru 316 a majalisar mai wakilai 550 jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu ƙasashe da ke asiya ta tsakiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda suka fi kowaɗanne ƙasashe keta 'yancin bil'adama a faɗin duniya ziyarar da mr ya kai asiya ta tsakiya ta zo ne bayan rangadi da ya kai turai da kuma gabas ta tsakiya a jiya lahadin ya gana da shugabannin kasashe biyar waɗanda suke ƙarƙashin ikon tsohuwar tarayyar soviet waɗanda suka bayyana damuwa kan farfaɗowar ƙungiyar taliban da kuma 'ya'yan ƙasashen da suke shiga ƙungiyar isis rundunar 'yan sanda a kasar bangladesh ta ce tana binciken wata ƙungiyar tsagera mai ikirarin islama dangane da wasu mummunar hare-hare da aka kai kan wasu mawallafa biyu lamarin koya ku ne a daka babban birnin ƙasar ranar asabar 'yan sanda suka ce suna binciken wata kungiya da aka haramta mai suna ansa'ullah bangala ko abt a takaice a zaman wacce take zargi da kai wannan hari ranar asabar da ta shige amma wata kungiya daban mai kiran kanta alkaida a wani yankin nahiyar asiya ko india ita ma ta dauki alhakin kai wannan hari to sai kuma da misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da to abin zuciya ne ba makudan kuɗi ba ne idan kana da zuciyan za ka yi kuma tsakaninka da Allah Allah zai taimake ka abin da na sani shine daga cikin albashina da kuma ƙyan ƙananan alawansu suna aka bani su na haɗa na kai wannan yara indiya abubakar lado suleja kenan wanda ke wakiltar suleja a majalisar wakilan najeriya wanda shine ya ɗauki nauyin ɗalibai goma sha biyu zuwa kasar indiya domin koyon aikin likita muna da karin bayani a shirinmu na hantsi. a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.